Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum juma'a Mubarak. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce za ta tura zubi dubu goma sha daya na allurar rigakafin cutar Ebola da kuma ƙwararru sama da ɗari zuwa ƙasar Gini. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa bil adama na daɗuwar gaza duniya tare da mai da ita wurin da ba zai zaunu ba. Sannan shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kiran da aka fi wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin majalisar dokokin amurka na capitol da aka yi a ranar shida ga watan janairu to madalla kan labaran kenan za ku ji cewa a Najeriya akalla mutane hudu ne wasu 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane goma a ƙauyen Akufe da ke gundumar Kuci a yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa a jihar Neja. Muna tafa da ƙarin bayani. Har yanzu a Najeriya za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kwace ragamar shugabancin garin Marte da ke arewacin Borno. Sannan kuma muna tafa da sabon shirin mu na manoniya wanda wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi dubu goma sha ɗaya na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma ƙwararru sama da ɗari zuwa ƙasar Gini don shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a wannan ƙasa ta Afirka ta yamma. Da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga da ke Brazzaville jamhuriyar Congo. daraktar hukumar ta who shiyar afirka mercediso miyoti ta ce jami'ai na kuma sa ran samun karin zubi dubu da shida na alluran rigakafi daga amurka wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai dubu ashirin tana sa ran za su iso zuwa ranar lahadi sannan kuma za a fara rigakafin ibolar zuwa ranar litini jami'an lafiya a ƙasar ta gini sun ayyana tsananin cutar yanzu a matsayin annoba a ranar lahadi bayan da aka ƙara samun ƙarin mutane biyu da suka kamu da cutar a goyeke wani ƙauye a lardin inzarekwere akalla mutum guda ya mutu a wurin wannan ne barkewar ebola a karon farko tun bayan na shekara ta 2016 lokacin da aka yi nasarar kawar da wata babbar annobar ebolar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya na cewa biladama na daɗa wargaza duniya tare da mai da ita wurin da ba zai zaune ba ta wajen sauyin yanayi kawar da yalwar halitta da kuma gurɓata muhalli don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa ake kuma harkokin tattalin arziki ba kamar yadda rahotannin majalisar ɗinkin duniya da suka gabata waɗanda suka mai da hankali kan bayyana matsalolin ba tare da gaya ma shugabanni matakan da ya kamata a ɗauka ba rahoton na jiya alhamis ya haɗa da al'amura uku na matsalolin muhalli masu alaƙa tare kuma da gaya ma duniya irin matakin da ya kamata a ɗauka. Rahoton ya yi kira ga gwamnatoci su canza lale kan irin abubuwan da ake sawa haraji, yadda ƙasashe ke auna sakamakon harkokin tattalin arziki, yadda ake samar da makamashi, yadda mutane ke zirga-zirga, yadda suke su da noma, da kuma abubuwan da ake ci. ba za mu iya rayuwa ko ci gaba ba tare da taimakon tsarin halittar duniya kamar yadda yake a al'adance ba a cewar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi kiran da a kafa wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin majalisar dokokin amurka na capitol da aka yi ranar 6 ga watan janairu wanda zai kasance na baya-bayan nan a jerin kwamitocin bincike masu zaman kansu da 'yan majalisar dokoki da shugabannin amurka suka kafa don duba matsalolin ƙasa da kuma manufofin gwamnati. Kwamitocin Blue Ribbon kamar yadda ake kiransu suna da wani tsari na musamman kuma majalisar dokoki ce kan iyakance hurumunsu, mambobinsu da kuɗin tafi da su kana da irin binciken da ya kamata su yi. Akasari akan buƙaci irin waɗannan kwamitocin su gabatar da shawarwari kan yadda za a inganta tsarin aiki ko misali game da batun wani bala'i haka yadda za a kauce mu faruwar hakan nan gaba. Pelosi ta ce sabon kwamitin zai yi kama da wanda aka kafa bayan harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta ɗaya wanda ke ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni a tarihin baya-bayan nan. ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana shan labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya akalla mutane hudu ne wasu 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane goma a ƙauyen akufe da ke gundumar kuci a yankin karamar hukumar sarkin fawa a jihar Neja. Hakan ya faru ne a daidai lokacin da ake juyayin kwashe mutane arba'in biyu a ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya a garin Kagara al'amarin da ke ƙara nuna rashin tsaro a jihar Neja. Daga Mina ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Akalla mutane hudu ne wasu 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane goma. a ƙauyen akupe da ke yankin gundumar kuci a ƙaramar hukumar sarkin fawa ta jihar Nijar Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake juyayin kwashe wasu mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin Kagara guda 27 wani babban jami'in ƙaramar hukumar ta sarkin fawa da ya nemi a saka sunansa saboda yanayi na tsaro ya ce mutanen hudu da 'yan bindigar suka hallaka dukkaninsu 'yan banga ne da ke taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kidnappers ne suka shigo mana garin a karkashin kuci district district area suka shiga suka kwashi mutane goma suka kuma kashe mutane hudu in the process of the operation. vigilantes na arriving wurin kinan takeover kafin su sun kai a da sun riga suka buɗe musu wuta aka kashe mana bijilati guda uku. Ok, su wanda aka kashe din yan banga ne? Yan banga ne, wallahi. Na to na su mutane goma din wani hali ake ciki da su ne? A yanzu da dai ba mu samu labari ko an so ma gushe to ya ransom ba. Yanzu kana magana nan da nake da kai da yammacin Alhamis babu wani bayani. Babu wani bayani tukuna for now. kawo lokacin hada wannan rahoto dai hukumomi a jihar Niger da ma rundunar 'yan sandan jihar ba su ce komi ba akan wannan hari na sarkin fawa To amma harin yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ke kara jan damara domin tunkarar 'yan bindigar da ma kokarin ganin an kubutar da 'yan makarantar na kagara gama dai abinda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Adamu Usman ke cewa a lokacin da yake karɓar ƙarin jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 300 da ke cikin shirin nan na musamman da ake kira operation pop ada amina uh, we are here to flag off phase 2 of uh, operation pop ada in the state and the purpose of the operation is to flush out bandits kidnappers armed robbers and terrorists within our environment ya ce muna nan ne domin kaddamar da kashi na biyu na 'yan sandan musamman da ake kira operation pop ada dalilin wannan aiki kuwa shine domin kawar da waɗannan miyagun 'yan bindiga masu fashi da makami da satar mutane da ma sauran miyagun ayyuka da suka addabi wannan yanki. Fata dai Allah ya kubutar da duk wani wanda ke hannun waɗannan 'yan bindiga da kuma samun sauƙin wannan al'amari ta yadda al'ummar ƙasa za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. madalla an gaishe ka mustafa Nasiru Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya. Tobinta gyara tsarin shigowar baƙi Amurka wanda ke shan suka ya daɗe yana gagarar shugabannin ƙasa a Amurka da na jam'iyyar Republican da na Democrat yanzu ma a yayin da jam'iyyar damakar ke da ɗan rinjaye a majalisun biyu shugaba biden na ƙaddamar da wani yunkuri kuma na warware batun matsayin miliyoyin baƙin haure a dokance a zango na farko na kwanakinsa ɗari kan gadon mulki wannan yunkuri na samun goyon bayan wasu manyan na hannun daman biden a majalisar dokokin amurka ya waje ba a gare mu bisa la'akari da tattalin arziki da ɗa'a. mu kafa mashahuriya kuma gawurtacciyar dokar baƙi wacce za ta mutunta dukkan jinsi ba tare da an bar kowa a baya ba a cewar sanata bob menendez na jam'iyyar democrat a jiya alhamis yayin da yake gabatar dokar zama ba amurke ta shekara ta da 2021 kamar yadda gwamnatin biden ta zayyana faɗaɗɗiyar dokar za ta samar da hanyar zama ɗan ƙasa ga baƙin haure miliyan goma sha ɗaya gwamnatin tarayyar amurka ta shiga tura kayan tallafi zuwa texas da wasu jihohin yayin da ake fama da mahaukacin guguwar lokacin sanyi ta winta wadda ta jefa mutane sama da miliyan guda cikin sanyi da duhu bayan da kamfanin makamashi na jihar mai zaman kansa ya durkushe jihohin alabama da louisiana su ma sun fuskanci rashin wuta a wurare daban-daban gwamnatin shugaban amurka joe biden na amfani da dukkan sukunin da ke gare mu a matakin tarayya wajen tura tallafi ga mutanen Texas a cewar mai magana da yawun fadar White House Jan Saki ga 'yan jarida jiya Alhamis. Kayan tallafin da hukumar bayar da tallafin gaggawa ke turawa sun hada da janaretoci 60 ga asibitoci da cibiyoyin samar da ruwa da litocin ruwa 729 da barguna 60 da kuma kayan abinci 225 a cewar mai bayar da shawara ga fadar white house game da tsaron cikin gida liz shewood randall a ƙarshe na'urar binciken hukumar binciken sararin saman amurka nasa mai suna perseverance ta sauka lafiya a doron duniyar mars da karfe 3 da minti 55 na yamma agogon washington da kewaye jiya alhamis wanda ya zama wata nasarar kuma da hukumar ta nasa ta yi na'urar wadda ke amfani da karfin nukiliya a matsayin makamashi ta sauka ne bayan fama da wata 'yar matsala wadda wasu injiniyoyi suka kira tashin hankali na tsawon minti bakwai an gaishe ka ibrahim a Najeriya wani rahoto da ke fitowa na nuna cewa 'yan Boko Haram sun kwace ragamar shugabancin garin marti da ke arewacin Borno inda suka kafa tutocinsu a cikin garin da kuma kwashe wasu kayayyakin jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka daga Maiduguri Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. Wasu bayanai da ke ci gaba da fitowa daga arewacin Borno na nuna cewa mayakan Boko Haram sun sake kwace ragamar shugabancin garin marti da ma kafa tutocinsu a cikin garin da kuma awon gaba da wasu kayayyakin jami'an tsaro. Ten ya kwanaki hudu kenan wasu da ake tancewa mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan jami'an sojan da ke garin marti. daji inda aka ce sun kwace motoci da kayayyakin yaƙi na jami'an sojan da ma halaka wasu daga cikin jami'an sojan wannan dai shine karo na farko da mayakan boko haram suka kai hari a kan wani gari su har ma suka kwace ragamar shugabancin garin sun naɗa manyan hafsoshin sojojin ƙasar da ya zakan ki ci gaba da gudanar da ayyukansu a wasu bangaren ƙasar da ma dajin sambisa. when the nigerian military is operating in the sambisa game reserve the insurgents will now migrate from the sambisa game reserve to the shores of the lectures as well as into the mandrake and therefore there is a need for the Nigerian military to ensure sustain military operations. Nan dai gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum ne yake ba manyan hafsoshin sojojin kasar shawara lokacin da suka kai mashi ziyara a karo na farko da ba shi tabbacin cewa za su kawo karshen wannan matsala nan ba da jimawa ba. Ya ce ya kamata jami'an sojan Najeriya su ankara da cewa idan suna yaƙi a bangaren arewacin Borno waɗannan mayaka kan ƙaurar ne zuwa bangaren dajin Sambisa da kuma zaran sun dawo bangaren dajin Sambisa mayakan ko koma bangaren arewacin Borno ya kamata su kula da hakan da ta hanyar haka ne ne kawai za a magance wannan matsala na hare-haren mayakan boko haram din ganin cewa ko su daidaiku da suka samu ficewa da garin matan su kuma shaida manema labarai game da yadda maharan suka kwace wannan gari boko haram sun zo sun shiga barik din suka yi atacin barak suka kone-kone a cikin barik din nan muka kwana a waje wace gari yawa da safe muka sake shiga cikin marte da mun shiga cikin marte an riga an kone kace-kacen nan emirates ma an karba amma jirgi ya bi ya yi kwandamin nashi a talare ma an kone shi kayan sojojin nan gaba ɗaya an basa shi bom bom menene menene duka yaran nan suka kwashe kayan nan suka tafi da gawa guda bakwai eh, wanda na ganda ido na na sojoji guda bakwai wanda aka kashe har da wani manjo daya ciki to saboda haka abin da ya faru kenan an marce sai dai masu lura da al'amuran da kai kai hukumo tuni suka soma baiwa gwamnatin jihar Borno shawara da ta sake duba yunkurinta na kokarin maida yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali cewa har yanzu akwai sauran wannan yaki gaba abin da malam Aliyu Idris ke cewa wato abin da yake faruwa shine su yaran sun fahimci cewa kamar ba a gane kan yanda ake yaki da da su din bane suna an cefa marta kwanan na aka kai mutane kuma gwamna yana magana za mu da malamin makaranta su koma can garuruwan su kun tsoro mutane suna cikin garin Maiduguri an ɗibe su an tafi da su yaya suke yanzu wani hali suke ciki yanzu shine abin da ya kamata a tambaya a yi haƙuri a samu a gama yakin nan wannan batu dai na sace karfe hiko ga ragamar shugabancin garin martin ya sake tada hankulan jama'a musamman ma wanda ke arewacin bondo wanda tenis sun soma koma garuruwan nasu na asali na ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. haka da haruna dauda biyu da ya aiko mana da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro muna ci gaba da farin cikin sarar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar sha biyar ga watan nan na Fabrairu. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama ga sabon shirin mu manuniya. Manuniya. alamu dai maganar matsalar matsanancin tsaro a Najeriya ya fara kaiwa bango. Yau an wayi gari cewar eh, su waɗannan 'yan ta'addan wai gwamna zai zauna da su a yarjejeniya da su a ba kuɗi kan su ya dama talaka a gona ya je ya yi noma. Masana harkokin tsaro ma na ganin maganar matsalar nan da an kai bangon ƙarshe. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari cewar matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. 'Yan siyasa ko cewa suke gwamnatin jam'iyya mai mulki sun riga sun gaza sun gajiya. Dama mun gaya ma talakan Najeriya duk talakan da ya ɗora tukunya da niyyar sha jarmiya to isa sauke tukunya ya kashe wuta don ɗan aiken jefa nan ma ba zai dawo ba. Sai dai kuma manyan masu mukami cikin jam'iyyar da ke mulki a Najeriya sun ce ba a taba samun irin wannan sauyi ba. Ina son tabbatar maka a tarihin gwamnatocin da aka yi na demokradiyya a Najeriya zuwa yau ba a taba samun wani shugaban kasa ko wata gwamnati da ta bude kofofi na taimakawa mutane ta fuskar samun walwala da inganta harkar sana'ar su irin gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ba. Sai dai duk da haka wasu ganau da ke cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sun tashi matashiya. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taba sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani ne a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Waɗannan muryoyi sai saye ne na somin taɓin abubuwan da muka tattago muku cikin wannan sabon shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar saduwa a cikin sabon shiri. da sashen Hausa na muryar Amurka ya sassako ya sauko muku da shi domin sake sabon salon sauke nauyi na faɗakar da al'umma da kuma wayar da kan dubun dubatan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka gami da jawo hankalin mahukunta da masu dafifin dafe madafin iko game da irin ɗumurin aikin da ke kawunan su tun daga tashin tata ta kawo ya zuwa irin ta taburzar da ake wajen tabbatar da an tattago shugabannin da za su dafe madafin iko wato samfarin salo irin na siyasar da ke sassako shugabannin shugaban da za su ja ragamar shugabanci kawo ya zuwa jan ragamar rigimar rungumanni mu faɗi irin ta shugabanci da ake gani da ma batutuwa daban-daban na shugabanci da mulki da demokradiyyar da aka riga aka yi amanna da cewa ita ce za ta iya zama mafita a salo irin na siyasa a nahiyar afirka kuma wannan sabon shiri na muryar amurka mai suna manuniya zai fara ne da nuni akan irin yadda batutuwa suka baddale musamman ma dai magana ta kokarin ganin an kwakule jijiyar tsananin tsamin tsaro a ƙasa mutane da suka kai goro suka kai mari suka kawo wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari irin su Hajiya Naja'atu Muhammad ta jihar Kanan Daban da kai tana ma ɗaya daga cikin waɗanda suka dafe madafin iko cikin wannan gwamnati domin tana cikin ɗaya daga cikin hukumomin wannan kasa na ganin gwamnatin ta gaza ta gajiya. A nan arewa maso yamma talakawan mu ba wanda i ba su ruwa ba wanda i ba su hanya ba wanda i ba su titi ba wanda i ba su ilimi sannan kuma ɗan tsaron ma an hana su zama a cikin gonarsu yau an wayi gari cewar eh, su waɗannan 'yan ta'addan wai gwamna zai zauna da su a yarjejeniya da su a ba su kuɗi a kan su yadda ma talaka a gona sai je ya noma. Me yiwa magagin maugar markaɗen da ake samu na tsarin tsarkake tsamin tsaron da aka tsinci kai a ciki a wannan ƙasa ya sa masana harkokin tsaro ke ganin tun da dai tsaron ya tsami lokaci ya yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara gaba. Wannan kuma shine ra'ayi na irin su Dabta Yahuza Ahmad Gesu. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari cewar matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Wasu na ganin wannan siyasa siyasa ce babu siyasa ni ba dan siyasa bane amma lokacin da goodluck ebele jonathan yake mulki malaman mu a masallatai da mumbarori da matasan mu muka dinga faɗi tashi ina cikin waɗanda aka so goma sha ɗaya ana hakai mun hari wanda a wannan lokacin gwamnatin goodluck ta sa jami'an tsaro sun gayyace ni so arba'in da bakwai saboda haka wannan gwagwarmaya da muke yi ba mun yi ta ne don muna son mu kori gwamnatin goodluck ba mun yi ta ne saboda magana adalci saboda haka in har ba zai iya yin abin da ya kamata ba mu muna kira da babban murya ya rubuta ritaya ya aji ajiye mulki a sake lale. Babban batun da a iya cewa shine ya kife kwariyar kwarewar gwamnatin shugaban kasa muhammad Buhari ko a kan maganar tsarkake tsamun tsaro. Shine maganar sace ɗaruruwan yara 'yan makarantar kwana ta ƙanƙarar da aka dinga ta taburza da tattake guri a kanta. Amma dai wani abu da 'yan Najeriya su gabar tunawa shine kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya je tarbar waɗannan yara da aka ceto. Inda ya karkata hankalin shi akan kaskanta wahalar da yaran suka sha da kuma girmama maganar ganin sun rungumi ilimi. wannan yar gunso wahala da kuka sha ku bata a baya ku mai da hankali ga samun ilimin nan ni da Allah ya taimake ni ne makarantar ga sha inda Allah ya kawo ni ko ka kafin ceto yaran makarantar kankarar da aka sace suka kwashe kwanaki shida a hannun waɗanda ke sace mutane a jihar Katsina. Da yawan 'yan Najeriya sun ta kokawa lokacin na ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai leka kankarar ba. Duk ko da yake a lokacin yana mahaifar shi ta dauren jihar Katsina da ake ganin ko a mota ya karasa. Wani abu da ya buga bangon buge-buge irin na barazanar siyasa a Najeriya shine yadda aka hangi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je duba dabbobi. Kuma haka aka dinga dogon dako gwamnatin bata misalta ba hasali ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari labarin aka hanga a gaban waɗancan ɗalibai yana ƙara nana ta mahimmancin dabbobin da ya ce yakan zo da wura ne don ya duba su. Ran ashirin da tara ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da uku dole in sauko in dawo gida shi yasa kan zagayo in je in ga gona ta in ga dabbobi na na san in Allah matsocin rai nan zan dawo an ce karshen alewa kasa me yiwa kalaman wasu yan kasa musamman ma dai waɗanda ake ganin suna tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari irin su Hajiya Naja'atu Muhammad da sauran yan kasa ya sanya wasu su ce magana ce ta siyasa ko adawa ta sa ake yarfa gwamnatin cewa ta gaza akan maganar tsarkake tsamin tsaro sai dai kuma kamar idan wasu yan kasa ke faɗi idan ma maganar adawa ce ba da aka fara ba domin shi kanshi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taba gaya wa duniya cewa gwamnatin tarayyar ce ta gaza ake ta samun Boko Haram a wannan kasa. Wannan nauyi ni na ɗaura shi a kan gwamnatin tarayya saboda suwa suke da 'yan sanda, suwa suke da shari'a, suwa suke da sojojin kasa da na sama da na ruwa. Ya aka yi aka fara 'yan ta'addar kudu maso kudu su waye suke sanadin fara ita Boko Haram inda ake cewa Boko Haram. Saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnatin tarayya ita ce babbar Boko Haram. Da yawan 'yan Najeriya da ba ma siyasa suke ba sun shiga jirgin jirge canji a Najeriya da suka shiga jam'iyyar APC lokacin zaben shekarar 2015. Kuma da yawan 'ya'yan jam'iyyar APC irin su Sani Sa'ad Sufi suna ganin a gaskiyar magana sun yi kyakkyawan zato amma dai an riga an taka tarko a mulkin Buhari. Dama mun gaya ma talakan Najeriya duk talakan da ya dora tukunya da niyyar sha jarmiya to i sauke tukunya ya kashe wuta don dan aiken jefa nan ma ba zai dawo ba. A ah, to mun dade muna cewa Baba Buhari mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ya ce za mu ga saniya da kahonta yanzu ga tafa da kahonta ta fara ko baka ji an kara ma mai kuɗi ba tun da buhari ya hau ban da kare kare ba abin da aka rage tun da sun karɓi mulki talaka na sayan lokan garin to naira saba'in yanzu naira ɗari hudu da ashirin wallahi mun ma buhari kyakkyawan zaton cewa zai mulki ne irin na thomas sankara da ya karɓi mulki isai da duk wasu motoci na alfarma da jirgin shugaban kasa isai wa talaka abinci sai ga buhari ya hau yar shugaban kasa na ɗaukar shatar jirgi jan nabila wata tafi bauchi ɗaukar hoto tun nan na ce inna lillahi wa na raju. Babban batun da ake barazanar bugun gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine maganar gazawa na tsatsefe tsananin samun tsaron da ake ganin an tsinci kai a ciki. Sai dai kuma wasu ahali na gwamnatin da ke cikin jam'iyyar APC tun da ta tsiro. Irin su shugaban masu rinjayen majalisar wakilan tare Najeriya Alhaji Ado Doguwa na ganin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta share shirgin da ake ganin tsaffin gwamnatoci sun shuka saboda irin abin alkhairin da ta yi. A tsarin mulkin ƙasar nan ba wai na kare gwamnati ba ne. Lallai akwai wuraren da ya kamata gwamnati ta inganta inganta a daɗa matsawa domin kare lafiya da dukiyoyin mutane amma na so in tabbatar maka a tarihin gwamnatocin da aka yi na demokradiyya a Najeriya zuwa yau ba a taɓa samun wani shugaban ƙasa ko wata gwamnati da ta buɗe ƙofofi na taimakawa mutane ta fuskar samun walwala da inganta harkar sana'arsu irin gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ba. Sai dai kuma wannan bai hana Hajiya Naja'atu Muhammad ta cikin jam'iyyar APC shelanta wa duniya cewa ba a taɓa samun gwamnatin da ta bari aka yi a caɓar caɓawa cikin kuɗin 'yan ƙasa irin ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Ƙasar nan ta tala kakauce ba dan komai ba saboda ba a taba sata kudaden al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin wasu da yawa sun mutu saboda shi akwai hakki ma kansa to duka duka iyaka iya abin da muka duro cikin buhun manuniya kenan kuma duri irin na toliya sai dai manuniya za ta ci gaba da nuni ba ta da ta nuna ba sai ta nuna wa al'umma hanyar hawa daidai dan ta sahu a saboda ka a wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin sai dai kafin zuwan makon a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro miliyoyin da kuka ji a cikin wannan sabon shiri ni isa lawal ikar ne ke cewa sai wani mako idan allah ya kara sada mu a cikin shirin na manuniya to madalla a gaida isa lawal ikara masu sauraro da fatan kun ji daɗin sabon shirin mu na manuniya yanzu kuma sai mu saurari nasihar juma'a. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا محمد تكو إمام أنا لو بنتا kasuwan shanu a biyar state alhamdulillah godiya tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan lokaci da kuma ba mu wannan dama na faɗakarwa game da addini a cikin addini alhamdulillah wannan satin abin da ya kamata mu mai da hankali a kai shine kiran al'umma al'umma ba wai mu musulmai kawai ba a'a gaba mu da musulmai da kiristocinmu gabaki da mu haɗa kai yadda za a zauna lafiya saboda muna fuskantar irin matsala na rashin jituwa wanda ba tsakanin musulmai da kiristoci ba a a cikin musulman ma su isu sannan haka na cikin kiristocin su ma ana samun wa'annan matsalan kamar mu da muke tana muna samun bayanai irin wayannan abubuwan da ke faruwa wanda kuwa duk inda za a zunga jini to ba zaman lafiya ko don dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana lokacin da Allah gaya mala'iku cewa zai ajiye khalifansa bayan kasa annabi Adam mala'iku suka ce ya Allah yaya za ka ajiye kalu a tajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ya za ka ajiye masu barna kuma masu zub da jini ya Allah Allah ce musu na san abin da ba ku ba to babban kiran mu shine don Allah mu mai da hankali ba akan komai ake irin wannan zub jini ba akan abin da bai sa kaya karya ba rashin a tsaya a jitu na juna alhamdulillah wannan shine kiran mu mu haɗa kai mu zauna lafiya wannan shine zama lafiya ta zama ɗan sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Masha Allah, nasihar Juma'a kenan aka saurara. To yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim don labarai a takaice. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi dubu goma sha ɗaya na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma kwararru sama da ɗari zuwa ƙasar Gini don shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma. da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga ta da ke brazzaville jamhuriyar congo daraktar hukumar ta who shiyar afirka mercedes miyoti ta ce jami'ai na kuma sa ran samun karin zubi shida na alluran rigakafi daga amurka wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai dubu ashirin. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya na cewa bil adama na daɗa wargaza duniya tare da mai da ita wurin da ba zai zaune ba ta wajen sauyin yanayi kawar da yalwar halitta da kuma gurɓata muhalli don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa ake kuma harkokin tattalin arziki masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan na hantsi za ku da wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin ibrahim garba wanda ya caya ni gabatar da shirin da kuma cd wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta esero da na shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alheri ma'asalam.